عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum warahmatullah sannan kuma ina baku hakuri bisa ga zuwa na a makare wannan ya faru ne saboda ban sami yanayi na kocin lafiya da zai sa in zo a lokaci ba kuma duk da haka na bi ta gidan malam abdulwahab don ya zo a madadin kansa da ni amma kuma shi ma yana cikin matsalolin da ba zai iya zuwa ba da haka dole na taho a daddafe don kila waɗanda suka zo daga wurare masu nisa idan ba su ji sauki na ba za su ga cewa ban kyauta musu ba kuma ba tare da sun ji kwakwaran dalili ba tsakani da Allah wannan shine kawai abin da ya kawo ni babban abin da aka ce za mu yi magana a kai a cikin wannan haɗuwa ta mu ta yau mu'amala to amma ba zai iya yiwa din ba kamar yadda na riga na faɗa muku abin da kawai nake so in tunatar da mu cikin takaitattun mintuna har kafin lokacin da za ku har hada abin da ya sauƙaƙa na taimako ina so in tunatar da mu abin da na sha maimaita mana shi a wani lokaci a wurin karatuttukanmu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicci ɗan adam ya kuma fifita shi akan sauran halittu yace wa laqad karramna bani adam وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا حقيقة من جرم ما دان أدم sannan mun ɗauki ɗan adam a cikin teku da kuma kan fako a cikin teku ta hanyar hore masa kayayyakin sufuri na jiragen ruwa manya da ƙanana wanda ke zirga-zirga da ɗan adam daga wannan gaba zuwa waccan gaba mun ɗauke shi a sarari ta hanyar hore masa dangin ababen hawa waɗanda ake amfani da su tun da kamar raƙuma dawaki shanu da makamantansu da kuma waɗanda ake amfani da su a yau a zamanance wanda ɗan adam ke yin amfani da su domin cinye zarar tafiya daga wannan gari zuwa wancan gari warzaqnahum min at-tayyibat kuma mun arzuta yan adam din nan min at-tayyibat daga dangin abin da ake kira at-tayyibat shine dukkan wani dangin abinci ko abin sha wanda yake na halal wanda baya dauke da guba da za ta yi barazana ga rayuwar ɗan adam sannan baya lalata hankalinsa ko rikita masa lissafin kwakwalwarsa wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila mun ta dan adam akan da yawa cikin abin da muka halitta dan adam ne halittar da domin sa ne ubangiji subhanahu ta'ala ya samar da ababen more rayuwa masu ɗimbin yawa a cikin ƙasa domin mu ne ubangiji subhanahu ta'ala ya shimfida ƙasar kanta domin mu ne ubangiji subhanahu ta'ala yake saukar da ruwa domin mu ne ubangiji subhanahu ta'ala ke fitar da tsirrai don mu ubangiji ta'ala ya halitti dabbobin da ake kira dabbobin ni'ima wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takulu balighihi illa bi shakl anfus inna rabbakum lara'ufur rahim wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun al'an'am suna na'ikan dabbobi guda hudu tumaki da awaki da kuma shanu da raƙuma ubangiji ta'ala ce ya halicce su ba don kowa ba sai don ku bil adama lakum fiha dif'un wa manafi kuna da abin da ke ɗumama jikinku fiha a cikin waɗannan dabbobi wa manafi kuma kuna da dangin amfani mai ɗimbin yawa game da waɗannan dabbobi abin da ake kira cewa abu mai ɗumama jiki da gajin waɗannan dabbobi ne ake sarrafawa ko a yi bargo ko safa ko riga ta sanyi ko hula ta sanyi ko abin rufa da sauran makamantansu sannan madara da ake samu ta shanu a bace wadda ke ɗauke da sinadarin da ke ɗumama jiki wannan ke sa kaga mai makiyayi ba fulata ne a cikin dajin Allah duk ruwan sama na damina duk malka malka da ake yi baya da wani babban tufafin da zai lullube jikinsa ya kare shi daga farmakin sanyi amma amfani da madarar dabbobi ke sa baya kamuwa da mura wannan ke sa ka gansu lokacin sanyi na hunturu ba sa kamuwa da mura saboda a jikin madarar nan ta shanu akwai sinadarin da ke sanya jiki ta yadda sanyin da ke shiga daga jiki wato yake dumama jiki nake nufi sanyin da ke sanyaya jiki sinadarin da ke dumama jiki din ya kai matuƙa ta yadda zai iya daidaita yanayin jikin ɗan adam a samu abin da ake kira a tawazun tsakanin daraja ta sanyi da kuma daraja ta zafi ta yadda ba zai kamu da cutar ko laulayi ba shine lakum fiha dif'un wa manafi sannan ga dangin amfani mai yawa wa minha ta'kulun daga cikin su ne kuke ci su irin waɗannan dabbobi sannan kuma tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shakkil anfus wato suna ɗauke da kayayyakin nauyi kaya da kuke tsorawa a bayansu ko ku yi laftu ko ku sa a taiki ko ku yi dukkan abin da za ku yi su kai muku zuwa gari mai tazarar nesa waɗanda ku ba za ku iya kaiwa ba inda kanku dai dukkan wani ubangiji subhanahu wata'ala ya yi su domin girmama dan adam da karrama shi don haka ne a takaicin takaicewa waɗansu malamai ke cewa shi dan adam shine sayyidul ka'inat wato shine shugaban dukkan shi ne shugaba cikin halittan Allah subhanahu wata'ala ko shakka babu darajarsa ba daidai take da ta dabba ba domin an yi dabba din dan shi ya mori da ita ko shakka babu darajar dan adam ba daidai take da ta aljanu ba domin a cikin aljanu babu manzanni babu annabawa sai a cikin bil adama ko shakka babu darajar dan adam ta dara ta sauran dangin halitta inda ma malamai suke tattaunawa ko ake kai kawo din zantuka shine wane ne yafi falala tsakanin dan adam da mala'ika amma duk da haka zance mafi inganci wanda dalilai za su karfafe shi dan adam ne yake da falala da daraja sama da mala'ika a nan gure idan na ce dan adam ina nufin a matsayin sa na jinsi ba a matsayin mu na ɗaiɗaiku ba don ba za a ɗauke ni ba yanzu ne yadda nake ko a ɗauke ka kai da kake saurare na a ce kafi mala'ika jibrilu ko kafi mika'il ko kafi israfil amma ko shakka babu a cikin jinsin dan adam ne aka samu annabawa aka samu manzanni aka samu ma wanda Allah ya ambace shi da cewa shine khalifan sa a ban kasa shine annabi Adam alaihi salam saboda girman darajarsa aka samu mala'iku suka fadi suka yi sujada a gare shi kuma a cikin yan adam din ne aka sami shugaban annabawa sakamakin manzanni farin jaka da shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda shine sayyidul makhluqin gaba daya shugaban dukkan halittun Allah dukkan wannan daraja da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wa dan adam ya karrama shi ya fifita shi za ta ci gaba da ɗorewa ne a matsayinsa na mai daraja a nan gidan duniya mai daraja a gobe kiyama idan ɗan adam ya yi amfani da ɗan adantaka ɗinsa ba tare da ya mayar da kansa ci baya ba ba tare da ya yi da baya da baya ya nemi komawa sahu na dabbobi ba koma wani lokacin ɗan adam ya kasa kaiwa ga dabba yaya ɗan adam zai yi ya ci gaba da tsare siffarta ta ɗan adam kar ya kasa dabba kar kuma su yi kunnen doki shi da dabba ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya halitta dan adam din da wannan matsayi cikin mu ne ubangiji ta'ala ya turo manzanni domin mu mu yan adam din rusulan mubashirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana 'azizan hakima وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين da ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي zuwa كرشان aya. domin mu ne ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da littattafai da ke kunshe da shari'a littattafan da muka san sunansu da waɗanda ba sani ba babu wani annabi a ban ƙasa face ya zo da littafi illa iyaka bayanin sunayen littattafan da aka bayyana mana ta ce kadai ta annabi Dawud alaihi salam da attaura ta annabi Musa da linjila ta annabi Isa alaihi salam da kuma alqur'anin da aka baiwa mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan manzanni da suka zo da littattafai da ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar bai saukar da su ba haka kawai ba tare da wata manufa ba bai kuma turo da manzannin ba haka kawai dan a tarihi a ce an taɓa yin waɗansu mutane sunansu annabawa cikin su akwai shu'aibun da aka tura birnin madayina ko annabi Musa alaihi salam ko annabi Isa kadai wannan ba ita ce manufar ba babbar manufar turo da manzanni shine da mutane su yi musu da'a su riki shiriyar da suka zo da ita kowane annabi a zamanin da aka turo shi shi kadai ne ke da wuka da nama a hannunsa ta hanyar shar'anta al'amura da tsara dokoki da umarni ko hani ne yadda ya kamata dan adam ya gudanar da rayuwarsa da haka ubangiji ta'ala ce wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah da dai ba taba toro da manzo ba sai dan mutane su yi masa da'a da izinin ubangiji subhanahu wa ta'ala to bin wannan littafi da aka turo a kowane zamani da ka samu kanka a ciki da rike shiriyar manzon da aka turo a zamaninka shine abinda zai lamunce maka zama a matsayin dan adam din da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karrama ya mutunta ya kimanta ka yi rayuwa mai daɗi a nan gidan duniya kamar yadda bijirewa wannan littafin da aka turo a zamaninka wa tsarin manzan da aka turo maka shine zai mayar da ɗan adam ya ci baya ba ma wai su kunnen doki da dabba ba har ya kasance ya kasa kaiwa ga dabba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul araf wa laqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون يا فتاة سورة الفرقان إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا يا فتاة أتكم وتسورة دبن والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم waɗannan ayoyi guda uku dukkaninsu abin da suke nunawa ɗaya ne cewa dan adam akwai lokacin da zai iya zawantowa ya samu kansa daidai wa daida da dabba ko kuma ya kasance ya kasa kaiwa dabba ba domin komai ba idan ya kasa bin shiriyar da aka turo manzan Allah sallallahu alaihi wa da ita ya kasa bin koyarwar da alkur'ani mai girma ya kunsa sa'ilin nan zai samu kansa a matsayi na ci baya wanda ya sauko daga daraja ta ɗan adam ɗinsa zuwa ga wani matsayi daban yamma dai daidai wa daidai da dabba kamar yadda Allah tace inhum illa kal an'am yamma kuma ya kasance ya kasa kaiwa gare ta balhum adallu sabila wato ya ma fi dabba dawowa kasa da kuma wato ainihin karamin matsayi don haka ya ƴan uwa a matsayin mu na bil adama babban abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ke nema a gare mu bautarsa shi kadai ba tare da mun hada shi da kowa ba dukkan abin da aka yi a gidan duniyan nan na kayayyakin da muke moruwa da su a cikin rayuwarmu abinci ko sutura wurin kwana ko abin hawa matar da za ta ɗauke wa namiji kewa ko namijin da zai ɗauke wa mace kewa dukan waɗannan ubangiji subhanahu wata'ala ya samar mana da su ne dan mu samu sukunin yi masa bauta din ba wai dan saboda su ne sanadiyar halittar mu ba ba wai ubangiji ta'ala ya halicce mu ba ya zanto wai manufar halittar shi ne. dan mu ci mu sha mu yi sutura mu gina gidaje mu hau abin hawa mu samu matar da za mu shakata da ita kawai a ce dan wannan ne ubangiji subhanahu ala ya halicce mu ba dan wannan bane ba ubangiji ya halicce mu ne dan mu bautata masa shi kadai ba tare da mun hada shi da kowa ba dan mu bi tsarin koyarwar manzon sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, da abin da ya shafi ci da abin da ya shafi sa da sutura da wurin kwana dukkan waɗannan waɗansu ababai ne da aka halatta wa ɗan adam su domin ya kasance ya mori da su kuma ya samu ƙwarin gwiwa da kazar-kazar ɗin yadda zai yi wannan abin da aka halitta shi ne bauta to da wannan ne a yau kuma wannan abin da aka halitta a matsayin abin da zai tallafa mana mu yi bauta sai da yawan mu muka mayar da shi kamar dama an halitta mu ne domin sa kai ka ce an halitta mu domin mu ci mu sha kaɗai da sutura kamar an halitta mu ne kaɗai domin mu gina gidaje kamar an halice mu ne kadai domin mu mori da sauran kayan rayuwar duniya wannan ita ce manufar ta yadda idan mutum ya zo duniya ba tare da yayi ɗaya daga cikin waɗannan al'amura ba kamar yayi zuwan banza karshe yana jira a tambaye shi dan mai ka yi ɗaya daga cikin waɗannan al'amura ba dan haka abin da nake so in ja hankalin mu bayan dukkan wannan mukaddima muna cikin wani irin lokaci da yanayi wanda kowane ɗan adam babban abin da yake bukata a wurinsa ya zai ya samu sa'ada ya zai ya samu walwala da kwanciyar hankali da hutun zuciya amma hanyar da zai bi wajen neman kwanciyar hankali ɗin da hutun zuciya ɗin da walwala da shakatawa ya kasa gane wata hanya ce akwai wanda zai tsammanin babban abin da zai tambatar masa da walwala da hutun zuciya da kwanciyar rai shine ya zai ya samu dukiya inda ya samu dukiya bukatar sa ta biya matukar ya ɗara sa'a a fagen neman kuɗi yana da mankudan kuɗaɗe a ajiye a banki wanda ke iya sayan abin da ya ga dama da su a lokacin da ya ga dama yana ganin wannan ita ce raya ta sa'ada ta bani dan bani adam ya kai makura kenan a wajen kwanciyar hankali da walwala da haka wanda ya ɗauki wannan a matsayin aƙida zai ta neman kuɗi nan ta kowace irin hanya ta hanyar kwace ta hanyar sata ta hanyar damfara ta hanyar 419 ta hanyar alkawarin ƙarya da dukkan wata hanya da yake ganin in ya bi zai samu kuɗi ko ta yana ganin in ya samu daga baya hankalinsa ya kwanta ya san yadda zai yi sasanta shi da ubangiji saboda haka aikin da ya sa gaba kenan wannan ta sa amana ta yi karanci a cikinmu wannan ta sa ayyuka na barna suka yawa a cikin mu sata da faki da makami da algushi wajen sayar da hajar mu a kasuwa da yin rantsuwa ta ƙarya domin kowanne ya makance gani yake kwanciyar hankalinsa a duniya shine ya kasance yana kuɗi wani kuma bai hararo kwanciyar hankali a cikin samun kuɗi ba babban abin da ya hararo kwanciyar hankali a cikinsa da walwalar zuciya shine ya zai sami mulki ko mukami mulki wanda yake na gargajiya ko da kuɗi ya bayar a naɗa shi shine shantali shine ga yaki shine wane na wani gari ko na wata masarauta ko na ƙauye yana ganin idan ya yi wannan ya samu wani tsumma ya zagaye kansa da shi ya taho ana cewa yallaɓe ana darewa gashi nan ya taho shine shantalin gari kaza ko ga yakin gari kaza ko dan masanin gari kaza ko galadiman gari kaza ko wane ne din gari kaza hankalinsa ya kwanta da haka duk yadda zai ya nemi wannan matsayin zai tara kuɗi don wannan matsayin zai yi tsafi dan wannan matsayin zai binne jaki da ransa dan wannan matsayin ya binne sa da ransa dan wannan matsayin ya yi dukkan abin da zai a duniya dan ya kai ga wannan matsayin dan yana ganin idan ya kai ga wannan matsayin ya kai makula ta kwanciyar hankali da walwala da jin daɗi wani kuma bai hararo sa'ada da kwanciyar hankali a mulki ba a inda ya hararo ko ya leko kwanciyar hankali da walwala a wurin ya mace ne in dai ya sami kyamace wanda yake da sha'awa ya kwanta da ita bukatar ta riga ta biya akan mace zai bada dukan dukiyarsa akan mace zai iya rasa hasarar yi hasarar mukaminsa da matsayinsa zai iya zubar da dukkan wani gilba da mutunci da kima da yake da shi kan ya dace da wance kuma in yayi takara da wani akan neman wanci zai iya wa wani kowane irin sharri ko ma ya raba shi da rayuwarsa ko ya sa a kore shi daga aiki ko dukkan wani abu akan wannan ya din dangane ke samun wance a tsawon waɗansu mintuna ko awanni ya shakata tare da ita ya riga ya gama samun kwanciyar hankali da walwala a rayuwarsa wani kuma baya ganin kwanciyar hankali a nan a inda yake ganin kwanciyar hankali a tauraron kaɗe-kaɗe da wake-wake dukan wani sabon kasar da zai kunno kai a cikin kasuwa da wani shahararren makaɗi a gida ko a waje na goge ne na kutubi ne na dundufa ne molo ne taushe ne kotso ne ko kuma a'a kaɗa kaɗa ne da waƙe-waƙe na ƙasashen indiya ko amerikawa ko waɗansu mutanen da wani lokacin ma baya jin yarensu zaginsa aka yi cin mutuncinsa aka yi shi dai matukar tsirkiya ta yi ƙara ya ji bukatar su biya akwai wanda wannan shine bukatarsa yana ganin ru'i da kwanciyar hankali yana cikin wannan lokacin da yake jin gogen ko yake jin algaitar ko jita din ke motsawa a wannan lokacin baya tuna kowa a duniya ba kuma ya tunanin komai a duniya gani yake yana cikin wata duniya daban wanda ba mai tarayya da shi a ciki sai mai tunani da hankali irin na shi to kaga wani wanda yake kallo a matsayin sa'ada wanda kuma ba wanda yake kallo a matsayin sa'ada ba abin da yake hangowa a matsayin sa'ada da kwanciyar hankali da walwala da jin daɗi shi ne sha kayan maye ya samu giya ya sha ya bugu ko ya zaka tabar ya zuka tabar wiwi ko ya sha kice licho kawai ya rinka ganin kamar yana tafiya akan gajimare ya rinka yawa mutane kallon hadirin kaji yana ganin mutane biyu yana tafiya yana kallon inuwarsa yana tafiya yana kallon kafaɗar dama da kafaɗar hagu haka sai yana ganin kwanciyar hankalinsa kenan a wannan lokacin ya hau ya fi ɗan sarki sarauta ya fi gwamna da jiniya jin daɗi a rayuwa lokacin da ya zuki tabar wuri ko ya kora giya ya yi marisa ya bugu lilis yana ganin ƙarshen sa'ada kenan a rayuwarsa bai damu ba a wannan lokacin gani yake shi ɗan sarki ne wani ɗan uwa yake bani labarin cewa wani mashayi ya sha ya bugu ya taka mota daga wani gari zai wani gari yana cikin buguwarsa sai ga kuma wani gwamna ya taho da jiniya ana masa jiniya irin motocin nan da ke gaba masu fitilan nan da zojoji an lalle kokai da bindiga ce kawai sai tana fa cewa shi fa yanzu din ya fitan sarki sarauta saboda shi ba a buge ke dindin ce to yau za a yi tsaya na ga wanda ya kuma mulki tsakanin ni da gwamna kawai ya danna motar sai nufi inda gwamnonin suke yai kansu an escort din da malam da suka dare gwamnan baya dare wannan baya da ya kalli kansa ya tafi akwai wanda ya fi gwamna gwamnati to kaga a nan gurin in bayan da yana cikin wata duniya daban wadda ba irin tamu ba ya za a mutum ya irin wannan taron aradu da ka to mai irin wannan gani yake wannan shine kwanciyar hankalinsa da jin daɗi da morewa babu abin da zai kwantar masa da hankali sama da wannan akwai kuma wanda yake tunanin sa'ada da kwanciyar hankali da samun walwalar zuciya wajen ɓata lokacinsa wajen kallon wasanni wasa kowane iri in ma kallon ƙwallon kafa ne a'a basketball ne badminton ne kowane irin wasa wani damba na gargajiya ya je yana ihu yana kallo wani wrestling wani kokowa irin ta cikin gida wani su kokowa irin ta turai wani wasan boxing wani zai je wasan su loka tun da karfe tara sai karfe uku ta yi na dare ba tare da ya farga ba gani yake a cikin wannan kwanciyar hankali take wani dara wani karta kowanne da irin jarrabar da ya samu kansa a ciki kuma gani yake wannan abin shine kadai jin daɗin rayuwa ba abin da zaka yi ka more a duniya sai wannan to amma karshe idan ka bi kowanne a tafarkin sa da yake kai akan abin nan da yake tsammanin cewa shine rayuwa mai daɗi take a ciki ka samu wanda yake kara biyar ko shida yana yi ka tambaye shi wace irin sa'ada ka samu daga lokacin zuwa yau wallahi idan zai yawa kansa adalci zai ce ban samu komai ba ka samu wanda kawai aikin sa bi kyamaci ya bi budurwa ya bi bazawara ya bi matar aure ya bi yar karama ya bi yar tsaka tsakiya ya bo da take cikakkiyar mace ta san abin da take ya bi shashi sha susuwa yar talla ya bi kwaila ya bi da babu komai a kirjinta ma sai irin abin da ake ta fara kirgen dangi maman da ke kirjinta ma din bai wuce kan botun ba duk ya bi waɗannan ka same shi ka ce masa dan Allah ka samu kwanciyar hankali kana jin ka gamsu yau baka sha'awar ya mace zai ce maka san ibn Jawzi a cikin littafin sa sayyidul khatir ke cewa inda za a tarawa mutum matan duniya gaba daya ya kasance ya neme su gaba ɗaya kowace ya je da take sai guda ɗaya kawai ta zo ta wuce ta gaban sa a ce amma banda wance ita ce kadai bai sani ba to sai ya rinka tsammanin tattare da wance akwai abin da sauran matan duniya ba su da to saboda haka in dai wannan da zaka bi dan ka samu kwanciyar hankali zinace zinace neman karuwai ko 'yan mata ko 'yan talla ko menene wallahi babu yanda za a yi ka samu sa'ada a cikin rayuwarka hankalinka ba zai kwanta ba ba za ka samu walwala din ba wanda kuma yake tsammanin kuɗi ke kwantar da rai kuɗi ba sa kwantarwa da mutum hankali kuɗi kara tayar maka da hankali suke yi na taɓa buga mana misali kuma na sha faɗa mana cewa a yanzu daga cikin mu nan wurin talakan da sai ya fita zai samu naira ashirin ko hamsin da kyar irin jin daɗin da yake ciki ya fi wanda manyan attajirai suke ciki a garin nan a nan gurin yanzu ya zo zuwa abi bayan an tashi ma har yanzu lokacin bacci bai ba ya je gindin mai shayi a ta hira da shi a ɗora a gama ya je can gurin a gama ya je can barci ya ɗauke shi ya tashi ya tafi gidaje ya kwance sa cikin kwanciyar hankali in kana so ka haɗa shi da tashin hankalin farko a rayuwarsa ana tashi daga wa'azin nan yana shirin zai shiga gida kirawo shi ka ce wallahi wani alhaji ne ya aiko ga zakka naira dubu ɗari an ce taka ce dubu ɗari to tashi hankalinsu na farko ya zai yi kirga dan kuɗi irin wannan ba su taɓa shiga hannunsa ba da babban bala'insa na farko kenan ya zai kirga na ɗaya kenan idan ya kirga ɗin inda ba wanda zai ganshi lokacin da yake kirga to ya za a yi shi kuwa ina zai shiga inda wanda wanda kullum a waje yake ina zai shiga na biyu a ina zai ajiye kafin gari ya waye da kuma idan an gari ya waye da me za a fara wannan kuɗin baya son in yi je gida mata sama ta sani dan bala'i kaga babban masifa ta farko kenan to da me za a fara gobe da safe kuma ya za a yi kar wani ya gane a iya cin hatsi a maboye a daddade to babban abin da ya fi wannan bala'i inda sa a duniya ita ce naira dubu hamsin yanzu da ka ba shi naira dubu ɗari sai sa ta zama naira naira dubu ɗari biyar domin duk wanda yake gidan haya idan ka tambaye shi me babban matsalar ka a duniya zai ce babban matsala ta a ce ubangiji ta Allah ya hore min gidana ba ko da akar sala ne dan guntun gatarin ka ai yafi ba <laughs> ne akar sala kike ne ko a ina ne yace ai ko dan karami ne ai ko da fata na samu ya ishe ni daga lokacin da ka je ka bashi gida kwata mai ɗaki uku ɗaya ɗakin nashi ɗaya na matarsa ɗaya na yara idan ka tambaye shi yanzu ne bukata ka da targe ma a duniya ce wallahi ina ma dai mutum ya samu gida mai ɗaki hudu dan mutum ya kara aure kullum da mace ɗaya kaman fasto idan ya kara ɗayan zai zo da bukatan kara ta uku idan ya kara har zai zo bukatan kara ta hudu idan ya kara ta hudu zai zai bukatan ina ma kuma ɗakunan yara guda biyu ne dan ɗakin maza daban ɗakin mata daban yara a ta kuɗi maza da mata ɗaki ɗaya ana nan to kuma idan mutum ya baki ma ba inda zai kai su kwana ana nan ya samu duk wannan bukatar to kuma gida kamar a can wajen inda babu titi karan faɗi suna wata unguwar yan unguwar da suke da su sunuki gida a can ƙasa inda babu titi ina ma dai gidan a bakin titi ne ko kaza ne haka matsala za ta ci gaba da kasancewa a cikin rayuwarka har ka mutu gurinka ba zai mutu ba akan kuɗi ku nuna min wani attajirin da gurin sai mutu akan kuɗi yace daga yau na je mutuka na je sadaratul muntaha bana bukatan komai bana bukatan kaji babu to a ce kuɗi ba sa kwantar da rai shi ne shekul islam ibn taymiya ke cewa matsayin dukiya matsayin ban daki dole sai da ita ko yaya ba a yin gida amanta da ban daki yace to amma idan ka samu dukiya daidai wanda za ta ishe ka abinci sha da sutura da riga da ɗakin kwana yace kuma sake nema har ta makantar da kai kamar mutum ne ya shiga ban daki ya gama goli kuma sai zauna a ciki yake fita ba ya zama shashanci ba yace to haka idan ka mayar da abin ya kasance dole sai ka abin nan dinsa dole ne sai da kuɗi sai an neme su ko ta eh, ta hanyar ta da Allah ya shar'anta amma mayar da su shine ilahun ya ubad wani Allah da ya zama abin bauta to shine kuskuren da muke samun kanmu cikin rayuwa kuma ya kasance har mutum ya mutu gurinsa bai cika ba ba dan fashin da gurinsa ya cika wai dan saboda yau yayi operation din da lalle ya samu wadansu ma matsutsin kuɗi ranan da ya fi samu da yawa landan da ya fi samun talauci a cikin zuciyarsa zai wadata ta fuskar hannu amma zuciya tana ƙara talaucewa to shine abinda attajirai suke samun kansu a ciki kaga mutum yayi sama yayi sama wajen kuɗin amma zuciya tana nan cikin talauci ya zai karfin ragu sannan kuma daga baya sai sun ragu sannan kuma hankalinsa bai kwanta ba idan ka bi mace haka ba za ka samu nan kwanciyar hankalin ba in ka nemi kuɗi haka ba za ka samu kwanciyar hankalin ba haka dukkan wanda yake mai neman abin nan akwai wanda kila ya shiga siyasa babban abin da yake so ya za a iya zama kansila tun da ya zama kansila yanzu ya tsana kuɗi a lokacin Obasanjo an ƙara kuɗi albashin kansila ya kai dubu ɗari da talatin da wani abu ga kwangiloli da za a yi rika samu ga kaso a karamar hukuma da sauran kasafi yanzu kowane kansila so yake ya zai ko dai ya rike matsayinsa ko ya zama chairman na local government dukkan chairman din local government ya zai ko dai ya rike matsayin kare ce ko kuma ya zanto ya samu matsayi sama da wannan duk gwamnan jiha ya zai ya rike wannan matsayin ko kuma ya samu matsayi sama da wannan guri ko ba zai cika ba to haka dukkan wannan yake ba abin da ke kwantar da hankali in dai wai kuɗi ne ko ya mace ko sarauta ko mukami kuma samu wanda yake shan barasa din ya sha kwaya din ya daddauje dukkan shi gaba daya menene kare bata a cikin rayuwarka ba abin da kake kara kanka illa damuwa da bakin ciki bakin ciki na dindindin yan mintunan da kake buge din nan ne ka fita daga cikin duniyar mutane ka shiga cikin duniyar raguna da tumaki da awaki shine kake jin akwai shakatawa daga lokacin da ka farfado ga bala'in yunwa ga rashin kokobo da talauci ga shi kana tafiya kana wari ga jin haushin jama'a ga hasada ga keta ga mugun nufi ga jahilci na rayuwa da na addini shike nan sai ka samu kanka cikin halin kakalikai karsa inda zaka sa kanka dan haka ya jama'a a takaitan takaicewa dukkan abin da muke tsammani shine zai tabbatar mana da kwanciyar hankali a duniya sawa'un wannan abu iya mace ce sawa'un wannan abu dukiya ce sarauta dukkan abin da muke tsammani shine zai zame mana sanadiyar kwanciyar hankali a rayuwar duniya in dai ba riko da addinin mu ba wallahi ɓata lokaci ne kuma hankalin mu zai taɓa kwantawa ba ko ba za mu taɓa jin daɗin rayuwar ba a daidai lokacin da Najeriya ta fi kowane zamani kuɗi a daidai lokacin Najeriya kuma ta fi kowane zamani wahalar rayuwa don kuɗi a Najeriya shine wannan shekarun na ƙarshe da muke cikin na Najeriya din nan an zo an yi bajar na shekara ta dubu biyu da ta wuce a kan cewa mai ana sayar da kowace ganga a kasuwannin duniya na man fetur kan dala goma sha takwas kafin a kai rabin shekara a bara ɗin sai da ya kasance ana sayar da mai dala talatin da biyar zuwa da shida wato wajen dala goma sha takwas ta karu a kai ɗoriya a kan nada shin rayuwar mu karuwa ta sake yi wajen jin daɗi da walwala ko karuwar wahala muka shiga karuwar wahala muka shiga ne zuwa yau ba inda aka samu jin daɗin saboda menene asalin kuɗi ba su suke kwantar da rai ba mu ko mun ɗauka su suke kwantar da rai akwai al'amuran da suke kwantar da hankali da walwala a cikin rayuwa wanda bayanin su zai zo in mun bi su za mu samu kwanciyar hankali amma in ba su ba duk abin da za mu yi na kama kama hankalin ba zai kwanta ba illa iyaka mutum zai bata kansa lokaci ne kuma ya kai dan uwa da kake tsammanin samun ya mace matashiya yar autan mata ya kasance kana fasikanci da ita shi ne abin da zai kwantar ma da hankali ko ya kai da kake tsammanin ka samu kuɗi ta hanyar kwace da sata da sane da dukkan wata hanya ta ha'inci shi zai kwantar ma da hankali tambayi dukkan wani mai sarauta da yake ganin ita za ta kwantar masa da hankali da dukkan wani mai wani abu duk abin da ka ji daɗin sa fa ajiya sawa'un mace ce a'a wani abinci ne mai ɗanɗano a baka ko abin sha mai ɗanɗano a yanzu da muke yau talata abin da ka ji daɗin sa jiya litinin yanzu baka jin ɗanɗanon sa a bakinka ya riga ya wuce ai ba ma maganan wai jiya litinin ba ai an yi nisa da yawa abin da ka ci abinci ɗazu ɗazun nan abincin rana na lagwada ka ji daɗi ka more ka takata a yanzu ba ka jin ɗanɗanon a bakinka abin da kawai ya rage shine hisabin da ke jiran ka ranar tashin kiyama in abin halal ne ko in haramun ne domin in kai ka manta mala'iku ba sa mantawa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma tafa'alun duk abin da ka sani ya riga ya wuce kenan litinin din da ta wuce jiya shi kenan ta wuce ba za ta sake zuwa ba har tashin kiyama in ka ga litinin ta zo to ta mako mai zuwa ce ko ta makon da ke bin bayan sa amma ita litinin din jiya da muka yi ta riga ta wuce abin da muka yi a ciki an riga an lissafe yana gaban ubangiji subhanahu wataala kowanne ɗaya daga cikin mu za a ce da shi karanta abin ka ranar tashin kiyama ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba saboda haka wace dabara ta rage wa dan adam wani irin tunani ya rage wa dan adam ta yadda za a gane kai fa hankalinsa da basirarsa yaya zai ya gyara ayyukan samuna na ajiya ya kasance yau an samu cigaba sun ɗin kyau gobe a ƙara samun cigaba su tsara na yau jibi kuma su tsara na gobe shine abin da zai tabbatarwa da dan adam sa'adarsa babban abin da ke kwantar da rayuwar dan adam shine bin abin da Allah yake so cikin alƙur'aninsa bin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani cikin hadisai mai ingantattu ubangiji ta'ala ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub allazina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'a lalle waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka wato zukatansu suna samun natsuwa ne da ambatan Allah ta'ala zikirullahi ambatan Allah ta'ala ala ku saurara ku ji bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambatan Allah ne zukata suke samun nutsuwa suke samun walwala da kwanciyar hankali allazina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnul ma'ab zikrullahi din kuma shine alqur'ani alqur'ani ba kuma karanta shi kawai da laila shi kadai ba karanta shi tare da fahimtar abin da ya kunsa na ma'ana tare da sata a cikin aiki dan ka gane zikiru ana nufin alqur'ani Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wala allahum yatafakkaru an gane ko da haka zikirullahi shine alqur'ani kuma da shine ubangiji ta ala ya magana cikin cewa wa man arada an zikri fa inna lahu ma'isatan dankan wa nahsuruhu yawm alqiyamati ama qala rabbi lima hasabtani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih ولعذاب ashaddu wa abqa Waman a'rada an zikiri dukkan wanda ya kawar da kai gabarin zikiri na gabarin ayoyi na gabarin alqur'ani na yaji ya kiji ya fahimta yaki aiki a'rada an zikiri ba ruwan shi da alqur'ani ba da kowace irin alaka ta kusa ko ta nesa da alqur'ani fa inna lahu ma'ishatan banka lalle a nan gidan duniya yana da rayuwa mai kunci kar ka ɗauka rayuwa mai kunci sai an ganshi baya da abin hawa yana tafiya kafa ba takalmi da faso ko babu tufafi ko ba gida mai kyau da katin gida din da motar shiga da mata din a ciki da kuma kowane irin dangin kayan abinci da kayan sha a ciki amma tare da haka Allah ya alkawari fa inna lahu ma'ishatan banka lalle yana da rayuwa mai kunci tashin hankalin sa ya fi naka wallahi tashin hankalin da wani basarakin yake ciki ko wani gwamnan yake ciki ko wani chairman na local government yake ciki ko wani attajiri yake ciki ya ninninka tashin hankalinka kai talaka da idan ka ga mai gidan haya kake goya dan baka da abin da zaka biya tashin hankalin da yake ciki ya ji naka fa inna lahu ma'ishatan danka yana da rayuwa mai kunci shi wannan kunci tsatsar zuciya ke haifar da shi ita kuma tsatsar zuciya abin da ke sa zuciya ta yi tsatsa da Allah sai kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun ayyuka ne na sako da suke yin yawa a cikin maganganu da ayyuka munana sai su sa zuciya ta yi tsatsa idan ta yi tsatsa kuma sai ta yi kunci idan ta yi kunci ko mai ita ya kasa samun kwanciyar hankali ba zai taɓa samun kwanciyar hankali ba ya ci mai kyau ya sha mai kyau amma ya kasa samun kwanciyar hankali ya sau nawa ne a turai za ka ga mutanen da sun samu ci gaba na rayuwa sun sauƙaƙe rayuwa sun yi na'urori sun yi komai amma sai ka an ce mutum ya rataye kansa ya rasa ne yake masa daɗi sai ka an ce wani ya nemi alfarma gwamnati ta kai shi dandan daji a sa shi keji ɗaya da gwaggon biri wai ya ga 'ya biri ke rayuwa ya kasa samun mai ke kwantar masa da hankali in abin hawa ne an hau an hau abin hawa an hau kumbo an je dunar wata an sauko ba a samu kwanciyar hankali ba kayan cin abinci ne an ci na halal an ci na haram an ci alade an ci mushe an ci komai hankali ya ki kwanciya ya mace an nema an yi fasikancin an yi a tsaye an yi a kwance an yi a tsuguna an yi dukkan sayar da za a yi ɗaya namijin an kafa kungiya ma ta yan luwaɗi a duniya an rasa yadda za a yi an sha maye an yi komai hankali kuma ya ƙi kwanciya kuma so ake dole sai an samu kwanciyar rai ita kuma kwanciyar ran tana cikin ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole sai ka ji Allah ka fi hankalin kai kwanta wallahi duk mukamin da zaka samu a duniya baka ba Allah ba hankalin ka ba zai kwanta ba fa inda lahu ma'ishatan dankan mutum yana cikin rayuwa mai kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati ama mutace shi ranar tashin kiyama yana makahu qala rabbi lima hashartani ama wa qad kuntu basira shi da kansa yace ya ubangiji yaya aka tashe ni makahu bayan koda ina gani qala allah ce da shi kazalika atatka ayatuna fa nasitaha kamar haka ne ayoyin mu suka zo maka sai ka kyale su baka karanta su ba baka yi aiki da abin da ke cikin sa ba wa kazalika al-yawma tunsa kai ma haka za a kyale ka cikin azaba wa kazalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi kamar haka ne muke yin sakamako ga dukkan wanda ya ketare iyakar Allah wa lam yu'min bi ayati rabbi bai yi imani da ayoyin ubangijinsa ba wala azabul akhirati ashaddu abqa azabar gidan lahira ita ce mafi tsanani ita ce mafi wanzuwa akan dan adam dan in ta zo ta zo kenan dan adam ba zai fita daga ciki wa ma hum bi kharijin an nar da dukkan wanda ya mutu akan kafirci da haka yayin uwa as-sa'adatu kullu sa'ada kwanciyar hankali na dindindin yana cikin bin Allah yana cikin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya matasa kwanciyar hankali tana cikin bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ke dan yaudara a duniya irin matashi wai gani yake yanzu lokacin sa ne akwai saura nan gaba ko baya da tabbas din wannan nan gaba abin da ya wuce ya riga ya wuce abin da kake ciki yanzu shine lokacinka gobe da jibi da gata dukkan sa gaibu ne baka da tabbas akan sa wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tabu ba wata rai da ta san me za ta yi gobe ba wata rai da ta san a wace kasa za ta faɗi ta mutu kuma a wani lokaci mutum zai mutu amma sai shi din ya rinka rudan matashi ya rinka rudan matashiya ya rinka ganin cewa kamar shi kenan an zo kenan dindindin kana nan a haka a haka dan kullun aikin sa ya kawata maka rayuwa kuma ya nuna maka lokacin na da tsawo more ya zo more yanzu in ya so gobe ka tuba jibi da gata ka tuba yanzu lokacin ka ne bari in ka kwana biyu ka yi furfura ka tuba dukkan mu nan gurin da waɗanda muka tashi tare a nan unguwar fage kowa ya san cewa a nan ɗin nan duk nan kewayen nan babu gidan da bai shiga ba da amma yanzu babu gidan da na ya sayi shiga duk nan gurin tun daga nan idan ka ɗauko bakin plaza daga nan gurin ka gangara har ka je ina ne babu gidan da bai shiga ba nan gurin babu duk nan gurin dogon layi din ba gidan da bai shiga ba amma yanzu babu gidan da na isa yin shiga sai da izini ko <laughs> amma da babu izini sai dai kawai shiga tsakiya kafin yaro sai ya shiga ba ko hada ido ce salamu alaikum in ma kana sa kaya sai ya gama ganin ka zai ce salamu alaikum ina amfani wannan sallama to kaga kenan ashe lokaci na tafiya kenan a cikin rayuwa lokaci na tafiya saboda haka kar dan adam ya tsaya ya rudu kansa sai dan ya riga ya rude ka ko musamman matasa daga cikin mata ba wanda aka fi yaudara a duniya irin iya mace dan saboda ita mace ta tashi cikin ado kamar da Allah ya faɗa aw man yunsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin an dabi an tadda ita kan san kwalliya da ado to kuma san kwalliya da ado din nan da san burgewa shine abin da ake yaudaran iya mace da ita ba abin da mace take so a duniya irin ka faɗa mata kalmar guda biyu wallahi ina son ki ko ƙarya kake wace ta ɗauka gaske ne wallahi kina burge ni kai wallahi kin yi kyau da waɗannan kalmomin masu daɗi kowane saurayi ɓata gari ke farautar dukkan wata budurwa wanda suke mai ƙananan shekaru wai ai ana santa wai ai ta burge wai ai ta iya tsaro dan kwali wai ai ta iya tafiya da haka za a yaudare ta kuma a kai ta kuma sai a baro ta kuma ita rayuwar ta take ce dan ki ta tun daga shekara daya har zuwa shekara goma sha uku rayuwa ta kwaila ke ma ana jin daɗi a duniya sai dai ki ji labarin wai ana jin daɗi amma me ya jin daɗin baki sani ba sai dai ki faɗa dan ta kalibi dan kawai ni ma an kwaikwayi mutane na ji sun ce duniya da daɗi amma ya ake ma kika sa akwai daɗi me ya jin daɗi ma ke ya ake a ji daɗi baki sani ba daga lokacin da ta kai shekara sha shida ta fara ganin kanta idan ta zo wajen madubi tana kallon kanta yaya take za ta daɗe ta yi wajen minti arba'in tana shafa jambaki da hoda to lokacin nan ne fa rayuwar ta fara ganin ita wata ce to a wannan lokacin ne kuma kowane ɗa namiji ke kai miki hari ya kai miki hari da ido ya kai miki hari da harshe ya kai miki wawala da hannu idan har kika saki kika shiga cikin damkarsa kuma to dole ɗayan biyu ne ko dai ya kasance a wannan lokacin ki kyale kanki a haka ba tare da wani matakai na tsaro ba kin kai baliga matakar zai ki kulla alaka da wani da wani da wani kuma sai an gane ta hanyar juna biyu dan ubangiji ya fi kinsa da namiji da zai yi abin sa babu fallasa amma ke kan dole a ganki da juna biyu kuma kowa ya san ba ruwan yanka da kika sha ba akwai dai wani abu da ya faru sawa'un an shar'anta ko ba a shar'anta ba to gudun kar wannan fallasar ta same ki dole kuma sai ki ɗauki waɗansu matakai na shaidan sakamakon hudubar shaidan ya za ki ji haƙwaya dan kar ki juna biyu ya zaki ki dabara iri kaza ki dabara iri kaza ki dabara iri kaza to duk kwaya da zaki ta da allura da zaki amfani ko lub ko dukkan wani mataki na ya namiji da ɗa namiji kai ya kusance ki amma ba za ki samu juna biyu ba to wannan kuma yana da sayar da na shi zai haifar miki da waɗansu matsaloli kama daga canji na yanayin jinin al'adarki wanda Allah ya sa ya zanto ɗabi'a ta dindindin ummu na Aisha za ta damu lokacin da ta jinin al'ada manzo Allah ya ba ta hakuri ya ce ya zaki sai un katabahu Allahu ala banati Hawwa al'amari ne da Allah ya ya rubuta ya kaddara cewa sai ya faru akan dukkan zurriyar gidan Hawwa inda ya mata ne ya kika iya da ranki to a lokacin nan dole ki samu wani canjin yanayi kuma wannan sai ya kara muna naki ko baya ga haka in kin yi alaka da wani kin yi alaka da wani a haɗa ki da wata alaka da kowa ba ko sai da mijinta na aure ke wanda kika yi alaka da mazaje da yawa da biki san adadin su ba ba ta hanyar aure ba idan kina yar shekara 25 a duniya ga wanda sai alaka da namijinta kadai na aure tana yar shekara 30 a duniya ratar ku shekara biyar amma idan an gani sai a dauka ke cikin girbe ta saboda ke maza sun riga sun kashe miki gargada sun riga sun muna ki kuma sun gama da lokacin ki kuma ya riga ya wuce kuma dukkan ɗa namiji mace na yi masa kwarjini idan bai taɓa sananta ba a matsayinta na mace shi yasa waɗanda suka iya fasikanci suka kware a duniya suke amfani da mata don nemo asirin waɗansu ƙasashe a wurin waɗansu mutane da suke rike da akwatuna na asirin wannan ƙasashen sawan asiri ne na tsaro sawan asiri ne na ilimin kimiyya na ilimin fasaha sai a amfani da mace ta kulla kawance da wani mutum don a samu labari ta wajensa amma sirrin shi ne ta yadda ya fasikanci da ita don daga lokacin da ya fasikanci da ita ya ga da ganin da mutunci ba yadda za a yi faɗa mata asiri amma ta yadda yana ganin adanta da kyawunta da murmushinta ko fuska ma suka ce ta dina ba shi fuska yana yawan ganin fuskarta saboda yin abu na burge ka zara masa ido ka zara masa ido ka zara masa ido sai ka gano kai a can gurin fa akwai wata yar kwana kwana daga wani dan kurzo ne a can gurin saboda yau da gobe <laughs> to amma ya za a yi da ya fara kallon fuska na jin dadin ta a dan juya a kaɗa masa gashi baya ya za a yi yana kallon can a juya can sai kasance kullum ana cikin tar da shi ne ai insha Allah da za a ai za a haɗu wajen cewa za a haɗu nan sai ta kwashe dukkan labari take so ta samu a wajensa dan tun yana kangarewa za a hadu ya to za a hadu tun yana kangarewa ba zai bata labari ba har sai ya bata labari wai dan a hadu din ko da so ɗaya ne a rayuwa to daga lokacin da namiji ɗan kuma ya hadu kai shi kenan baki da kima kuma baki da daraja a wajensa kai kuma daga lokacin da kai wannan abin da aikin banza din kuma shi kenan fa da kai da wanda bai taɓa yi ba ɗaya kuma zunubin yana nan yana jiranka domin yanzu ka gama da wannan abin da shi dan zai kawata maka wannan me ke sa wani mai neman mata wani lokacin kaga yana bin wata mace ko inuwar su ka kalla da inuwar matarsa da inuwar wannan wanda yake nema inuwar matarsa za ka dauka inuwar inuwa ma kawai amma ya mace akan wanci kawata wace take da wa zayyana lahum shaytanu a'malahum fasaddahum an sabili wa kanu mustabsirin kidan da ke kawata musu munanan ayyukan su har ya kautar da su daga tafarki da gaskiya kaga mutum na bin matar da bata kai rabin matarsa ba a matsayi da kima da daraja to don haka ya yan uwa babba abin da nake so in kiraye mu wannan yanayi da muke cikin rayuwar mu ta yau kusan duk a cikin ɗimuwa muke Dewa, yawa ɗimuwan nan ba wai ta samu cewa gama garin mutane ne kadai ba a ta shafi gama garin mutane ta shafi keɓantattun mutane ɗimuwa ce da ta shafi masu sarauta da masu kuɗi da 'yan kasuwa da matasa da dattijai da 'yan tsakatsakiya ta shafi ta waɗansu daga cikin malamai babu abin da zai fitar da mu daga cikin wannan timuwa ta rayuwa da kuma mu samu sa'ada da kwanciyar hankali da walwala a cikin rayuwa wallahi sai mun koma min ba Allah sai mun koba mun bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kawai abin da zai fitar da mu daga cikin wannan timuwa da muke ciki kai tunani tsayi tsakaninka da Allah akwai ranar da ta fitowa ta faɗi baka ci ba baka sha ba ina jin in an samu wannan a rayuwa zaka yi kirga wannan rane ko sai dai ka ce kirga wata rana ka ci ne sau ɗaya ko ka sha sau ɗaya saboda azumi ko saboda wata larura ko dan saboda ka nema baka samu ba kowace rana ka tabbatar sai ka ci sai ka sha kowace rana kuma wani ma sai ya kusanci ya mace in ma ta hanyar halal ko ta hanyar banza to amma kamar yadda kullum sai ka ci sai ka sha to akwai wata rana kuma da ta fito ta faɗi baka koyi alkur'ani ba koyi hadisi ba kila sun suka fi yawa a cikin rayuwarka kullum ba sai ka ci sai ka sha baka taɓa yin fashi ba amma ga waɗansu raneku ga waɗansu watanni da suka shuɗe a cikin rayuwarka baka taɓa tsaya ka koyi ko daidai da aya ɗaya ba kai ko rabin aya kai daidai da wal fajari me ake nufi da shi ko me hikimar da ke cikin wannan rantsuwa da alfijiri menene lokacin da ake kira alfijir yaushe ke farawa yaushe ke karewa me hikimar Allah ya rantsa da shi ko wal asri me ake kira da al asru shin shine lokacin la'asar ko wani lokaci ne daban da yaushe yake fara yaushe yake karya wani awanni ne ke shiga cikin kalmar al'asru sannan me yasa Allah ya rantsuwa da shi daidai da wannan a ce ka koya a cikin rayuwarka a kowane yini kullum a ce ka koyi kalma daya in aka yi sati kalma bakwai in aka yi wata kalma talatin in aka yi shekara ka koyi kalma ɗari uku da sittin a cikin kamus ɗinka na addini shekara hudu shekara biyar yau shekara nawa kana cikin musulunci daga lokacin da ka balaga zuwa yau shekarunka nawa da balaga wani ya shekara arba'in da balaga wani ya shekara hamsin da balaga wani sittin wani ashirin da biyar me ka koya cikin addini kullum sai ka fita kasuwa amma ba kullum kake zuwa wurin karatu ko wajen masallaci ko wajen malami ka koya addini ba kullum sai ka fita ofis makwarka office ofis kai shekara talatin kana yi a maka ritaya ka dawo ka zauna kana kan inuwa gindin bene kana karanta jarida kuna zage-zage sai jiya aka yi aiki amma yau ai sai aika aika kai din ma jiya aika aikan kai da baka koya addini ba shine a cikin rayuwarka ka zauna kana karban fansho daga ratuti wani rana baka wata rana haka daga haka da haka gangara kuma ka mutu shikenan fa ka tafi ba ganin dawowa haka in kasuwanci ne ma ka samu kuɗin ka yi attajirin ka yi gine ginen ka yi gine ginen wata rana dole kana ji kana gani ba za ka iya fita kasuwa ba in ya mace ce burin ka ba a daidai lokacin da ka kasa ka kai ɗan shekara 60 saba'in a daren da za ka mutu saura minti biyar ka mutu a wannan daren wasu ta balaga straight one wani ɗan namiji ba ta san shi ba sai kai in kana so yanzu ka neme ta da aure amma ba lokaci saura minti biyar ka mutu kana da sadakinta kana da ɗakin da zaka ajiye ta kana santa matashiya ce yar autan mata mai kaza ce mai kaza ce ga ta ga ka tura a aure ka kawo ta ba lokaci saura minti biyar ka mutu in mota ce ko abin hawa ko suturan yayi take dauke maka hankali a shekaran da zaka mutu lokacin za a fito da wani sabon yayi na mota sabon yayi na sutura sabon yayi na dukkan wani abin yayi ga kuɗin kana da su in kana son yi amma babu lokacin saura minti goma ka mutu ga kuma yayin sabuwar mota ga kuɗin ka a banki gida da waje to wanne za a fasa mutuwar ka ko yayi masu yayi za su yi yayin su ko ba kai sai ko mutuwa za ka mutu ko ba su ba abin da za a fara ba abin da za a fara to idan mutum ya san akwai irin wannan kuma yana tunani da hangen nesa da basira to dan me mutum zai mutar da kansa wajen neman sa'ada cikin abin da babu sa'ada wajen neman walwala da kwanciyar rai cikin abin da babu walwala da kwanciyar rai hankalinka ba zai kwanta ba ka yi shekara tsaro kana yi kuma hankalinka bai kwanta ba don saboda haka kira nake yi gare mu cewa mu farga mu koma zuwa ga ubangiji babban abin da zai tabbatar da mu a matsayin yan adam masu kima da daraja shine bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban abin da zai dawo da mu kasa shine idan ya kasance mun kauce wa tsarin Allah mun kauce wa tsarin manzon Allah to a lokacin nan fa ko da mi kunnan doki da dabbobi ko mu zanto kasar dabbobi shi yasa ubangiji ta Allah ke ta wallazina kafaru yatamata'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am wan naru maswallakum kafirai suna ci su shakata su more irin yadda dabbobi suke ci su shakata su more amma karshe wannan ruba su wallahum wuta ita ce makomarsu kaga dai in ci da sha shine bukatar ka ragon gidan ba na ci da sha in dauke kewa da ya mace ne bukatar ka ragon ka ba garke yana yi bambancin naka daban nashi daban to a nan gurin da abin da ka dara shi kana karɓar sako daga sama littafin da Allah ya saukar da shiriyar manzo sallallahu alaihi wasallam da wannan sai ka dara dabba din da zaran ka ki wannan to ka dawo daidai wa daidai da kike ko ka dawo ta kasar ita shine na kafaru yatamatta'una wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan nar maswallahum lalle ne a cikin kowane yini ya dan uwana musulmi irin yadda za mu fita kasuwa mu je mu yi awa biyar ko shida wajen neman kuɗi wani lokacin mu kwan arba'in ba ma nan mun tafi kwatano mun tafi abakalike mun tafi Tana mun tafi japan mun tafi america mun tafi wata kasa ta duniya irin yadda muke fita yakin neman zaɓe cikin ƙauyuka sako sako lungu lungu a ƙananan hukumomi don tabbatar da ƙuri'ar ƙauyawa don mu samu matsayi mu tsare irin yadda muke dukkan waɗannan al'amura don me ba ma yin irin wannan don saboda abin da ya shafi addinin mu addinin nan fa shine tabbas mulkin nan na siyasa daga lokacin da aka tashi aka waye gari soja yayi begila ka san tsaya ta faru a ƙasa ya riga ya kare kashi kamar an yi ruwa an kafe ne to don me ba za mu ba Allah ba don me ba za mu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wahala kwarai da gaske ga mutumin da ya saba sako lokaci guda kawai ya canja kansa ya zama wani dan karamin amirul mu'minina ni ma bana neman kaina da wannan bana neman yan uwana da wannan amma abin da muke neman kanmu da shi shine ya zami ayyukan mu na sako mu kalle su guda goma cikin wanne yafi girma mu bar shi yau sannan mu dauki wancan gobe sannan mu dauki wancan jibi kafin wata mu samu tuba tubatan nasuha daga munanan ayyukan mu amma abin da ke namun cewa mutum tuba bayan ya tuba ta iya ka ji wa'azi ya ratsa ka lalle abu kaza bai dace ba ki ji wa'azi ya ratsa ki abu kaza bai dace ba yaya za ka yi tuban ka ta dore tuba tana dorewa ne idan mutum ya hango girman wanda ya saba wa shine Allah kar ka kalli karancin zunubi ka ce zunubin ai dan kadan ne ma dan kawai kaza da nake kalli girman wa ka sabawa shine Allah subhanahu wataala sannan kuma bayan wannan mutum ya kasance in ya tuba daga zunubi iri kaza to ya yanke alaƙa da abokanansa da suke irin wannan aikin tare domin matukar baka yanke alaka da irin waɗannan abokanan ba za su sake mai da kai ruwa amma idan ka yanke alaka da su kai waɗansu sababbin abokanai waɗanda ba wannan ce ɗabi'arsu ba to wannan zai taimaka masa kwarai da gaske sai mutum ka kaucewa waɗancan abokanan na da sai in tilasta haɗa ku ke ma mace sai ki kaucewa wannan mugayen kawayen naki na da sai in tilasta hada ku ba ba ta ne ku yi gaba ba idan an haɗu salamu alaikum za a gaisa kwana biyu kwana uku kan da an yi maganganu da suka doro akan gaisuwa duk abin da zai biyo bayan gaisuwa shi kenan sai a yanke kuma sai sai sai bin haɗu sai mun tafi na za wuri kaza sannan abu na uku shine sai ka dunfari inda makaranta take akwai alkhairi mai yawa a cikin masallatai shi yasa manzo Allah ya ce ahabbul biqa'i ila Allahil masajid cikin wurare inda Allah ya fi kauna su ne masallatai sai ka kulla alakar ka da wani masallaci na kusa da kai wajen yin salloli guda biyar aini cikin jami'i wajen sauraron ko nasiha ko karantar da wani littafi da malami ke yi kana kai kanka wajen awannin da zaka kai kana sauraron wannan ya rage maka awannin da kake amfani da su wajen wancan ayyukan barna da a hankali a hankali sai kai ka saba da wannan sabon rayuwa da ka dauka kanka shagaltar da kanka da dukkan wani aiki na alkhairi ka baiwa sana'arka muhimmanci duk inda za ku haɗu ko dai harkar sana'arka ko sada zumunci tsakaninka da abokananka ko ƴan uwanka ko harkar addininka zikiri karatun qur'ani hailala kawai ka rikide duk abin da zaka zama mutane da za ce ka zama ustazu ko to ka zama ustazu sai me kuma a cikin cewa fa ka zama ustazu akwai kimanta da darjantawa yara ne matasa suke ganin da an ce ustazu kamar an gama da kai irin ma ƴan mata ba za su so ka ba <laughs> to amma a cikin ustazu akwai mutuntawa domin kowa a duniya yanzu ka je za a yi sallah da kai da aka yi da ustazu ne a cikin gurup din waɗanda su ba ustazai ba lokacin sallah ya ce a yi sallah wa za a ce wuce gaba ustazu ce ustazu ce su wurin Allah za a an san kai ne ka tantance ka wuce gaba a da ta wurin Allah ne su sauran kowa ya da shi hai gaskiya yana da datti ba za a je da shi ba kowa ya san in ka shiga motarsa mota albashi ba za ta kai ko ina ba amma kai ustazu wuce a ciki ai kaga wannan kimanta ne darajar tawa jama'a a gaskiya ban yi tsammanin zan iya yin maganganu masu yawa ba to amma saboda karfafa mun gwiwa da kuka yi na saurare da kuma ba ku baje kun tafi ba har lokacin da Allah ya sa na zo to wannan shine bani kwarin gwiwa har na samu faɗin abin da na faɗa kuma na tabbatar yan uwa da dama sun rubuto tambayoyi wanda nake ganin sai mu takaita haka abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya sai wannan assalamu alaikum gaskiya tambayoyin da aka rubuto ba kowanne za mu amsa ba sai wacce muka ga muhimmiya mai tambayar farko yana cewa dan Allah malam ina neman fassara wannan aya هو الذي خلق لكم ma في الأرض jami'an ثم استوى ila السماء فسواهن سبع سماوات wa huwa bi kulli shay'in alim yana neman fassara wannan aya tambaya bi kai dai za ita wannan kudin za mu amsa wannan aya tana cikin suratul baqara ubangiji subhanahu wataala ya ce shine wanda ya halit ya halitti dukkan abin da ke cikin ƙasa domin amfanin ku ko mutane khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ya halitti duk abin da ke cikin kasa don ku mutane sun tawa ila sama sannan ubangiji ta'ala ya nufaci sama fasawahun da saba samawat ya daidaita su a matsayin wato ainihin sammai guda bakwai ya daidaita halittansu ya karfafe su ya gina su a bisa ga wani tsari mai ban kai wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shi Allah shine wanda yake masani game da komai lafazin istawa a nan gurin ba yana nufin daidaitar Allah bane akan al'arshi duk da yana da wannan ihtimalin amma yana nufin alqasdu kenan domin istawa lokacin da kalmar ila ta biyo bayansa yana nufin alqasdu ay qasada ila samai fasawahunna sab'a samawat amma da yayi ta'addi da harfin ala kamar a ce arrahmanu rahmanu 'ala al-'arshi istawa thumma istawa 'ala al-'arshi to wannan shi ke nuna ubangiji ya daidaito akan al'arshi wanda ayoyi guda bakwai ne cikin alqur'ani suka nuna haka daya cikin suratul araf ta biyu cikin suratul yunus ta uku kuma cikin suratul ra'ad ta hudu cikin suratul taha ta biyar kuma wato ainihin cikin suratul furqan ta shida kuma cikin suratul sajdah ta bakwai cikin suratul hadid dukkan su kowace Allah ya nuna ya daidaita kan al'arshi daidaita wadda ta dace da amma su masawa ila ila sama da cikin suratul bakara tana nufin al qaf kamar yadda Sheikhul Mufassirin Ibn Jarir Tabari ya fassara wallahu a'lam ah, dan uwa yana cewa meye matsayin wanda yake shafa gabansa sannan ya mani wato yana tambaya akan hukuncin al-istimna wato mutum yayi wasa da gaban shi har ya fitar da mani yin haka din a cikin addinin musulunci haramun ne mai yin wannan ya kamata ya tuba in bai tuba ubangiji ta'ala na iya kama shi da azaba gwargwadon wannan girman zanubin nashi kuma abinda ake kafa hujja da shi wajen haramcinsa shine faɗin Allah ta'ala a inda yake yaban mumunai yace wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtaga wara'a dhalika fa ulaika humul adun wato so mummunai suna tsare farjin su suna kare al'aurarsu mummunai maza da mata haka suke illa ala azwajihim mummune namiji baya bayyana da al'aurarsa sai ga matarsa aw ma malakat aymanuhum ko abin da daman su ya mallaka na kuyangi irin waɗanda ake mallaka ta hanya shar'antacciya a musulunci fa innahum ghayru malumin idan mutum ya kusanci matarsa ko kuyan gassa to bai zama abin zargi ba sai Allah ce fa man ibtaga wara azalika. zalika dukkan wanda ya nemi biyan bukata ko ma bayan haka fa ulaika humul adun to irin wannan sune masu ketare iyakar Allah wato abinda ake nufi dai dukkan mutumin da ya nemi ya shakata ko ya ji daɗi har ya fitar da mani daga bansa ba ta hanyar matarsa ta aure ba ba ta hanyar koyan gasa ba kowace irin hanya ce to sunanta haramun tun daga wasa daga gaba ka yi wasa daga banka ko wani ya yi maka ko har ka kai ga saduwa ga wata mace ko wasa da ita haramun ne sai dai darajar zunubin ne wani ya fi wani amma da su sun yi tarayya kan cewa haramun ne an gane ko akwai hadisi da ake rawaito cewa dukkan wanda yake wasa daga banki zai tashi ranar tashin kiyama wai tafin hannunsa yayi ciki wannan hadisan dukkan su da da'ifai ne ba su da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka dai wanda gauranci yake damun sa shawara da manzon Allah ya baka ɗaya ne daga cikin biyu ko dai ka aure ko ka rinka azumi shine magana man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj cikin wanda sami ikon aure ya aure domin wani shi aure shi ya fi sa mutum ya rinsa idan shi ba zai rika yawan kalla kalla ba kuma shi ya fi katangance mutum wanda ko bai sami ikon yin aure ba to sai ya yi azumi azumi din nan shi ma zai taimaka masa wajen nesantar ko rage masa gafin sha'awa kamar yadda manzo Allah ya nuna cikin hadisi a cikin aure akwai hannu amma kuma akwai lada mai tarin yawa dan yawanci abin da ke hana waɗansu aure ba wai dan ba su da halin yi bane ba ba sa son daukan kowane irin nauyi a cikin rayuwa to wajen rashin ba sa son su dauki nauyi din nan sai su ga su rinka yin fasikanci dan a cikin fasikanci babu responsibility da yawa ba maganan biyan kuɗin haya ba maganan cefane yau da gobe ba maganan asibiti a kin zo na zo ne waɗansu haka shi ke kawata musu to amma wani lokacin kuɗin da zaka kashe a fasikanci yafi wanda mai aure ke rike matarsa da shi sai Allah ya jarrabe ka da wannan kuma ga zanubin sannan ga kashe kuɗi to amma kaga abin da zaka kashe wa matarka na kuɗi kayan tefa ne da sutura da sauran bukatun gida ladan da ke ciki yafi ladan dukiyar da ka kashe wajen jihadi fi sabilillah kamar da hadisi nuna cikin sahihi muslim to kaga akwai lada mai tarin yawa wajen ciyar da iyali wanda gauro baya da wannan falalar saboda haka ku jin tsoron aure wanda kuma yake da tsaya shi ma kada shi tsoron ta biyu kawai in dai baka da hali ne sai ka hakura har ka samu dan Allah ce wala yasta'fifil ladina la yajizuna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli wanda ba su da hali ba a ce kai shahada ba Allah ya kawo irin yadda Bahaushe ke yi a'a ya hakuri har Allah ya wadata wallahu a'lam a gaskiya muna so za mu tayi sha daya da haka akwai sanarwa na cewa wasu yan uwa su hudu sun yi hadari a hanyar gusau da haka sai ya sanya su cikin addu'a sannan kuma taimakon da wannan majalisi ya samu dangane da asusun gina masallaci a wannan unguwa a wannan zama namu mai albarka an samu dubu goma sha ɗaya da ɗari ɗaya takwas da haka alkhairi to da haka lafiya kuma malam Allah ya ƙara masa lafiya subhanakallahumma to akwai sanarwa wato ma'ana join committee akwai taro da za a yi ran lahadi a masallacin bilal kowanne majalisi zai tura mutum uku shugaba da kuma sakatare da liman alheri kafin malam ya iso dama ne kamar yadda aka tsara wannan wa'azi malam zai yi magana ne akan mu'amala to ina ga ya kamata ɗan wani hadisi guda ɗaya wanda watakila zai iya muwafaka zai dace da abinda da insha Allah za a yi magana a wannan yammaci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 wanda imam bukhari da imam muslim suka ruwaito shi a cikin sahihansu daga babban sahabi ko in ce hafizu sahaba wato shine abu huraira wato abdurrahman ibn sakhr ne radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace sab'atun يظلكم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله manzon Allah ce akwai wasu mutane bakwai Allah zai sanya su a inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai tasa akwai wasu mutane bakwai wanda Allah zai girmama su ranar da ya tashi alkiyama ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ya ce za a kusanto da rana mil ɗaya wanne har sahabin yana tantama shin mil guda dinnan ana nufin tsawon tafiya ko kuma abin sa kwalli domin a harshen larabci abin da bahaushe yake cewa mishiyin sa kwalli shi ma laraba suna kiransa mil to ranar alkiyama za a kusanto da rana mil guda to mu ɗauka mil na tafiya ne ba mil na abin da ake sa kwalli a ido ba kamar yadda abu abdurrahman شيخنا عليه rahmatullahi yake cewa a cikin ضعيفة ناس juz'i na ɗaya yana cewa malamai masana yanayin sama sun tabbatar yanzu tsakaninmu da rana mil ɗaiɗai miliyan casa'in da uku ne amma rana alkiyama Allah zai kusanto da rana gare mu mil ɗaya yanzu tsakaninmu da ita mil ɗaiɗai miliyan casa'in da uku amma za a dawo da ita mil guda wannan kamar da ya tabbata a wani hadisi manzon Allah ya ce akwai wanne gumi zai kama su zuwa gwiwa akwai wanne gumi zai kama su zuwa madaura wando akwai wanne gumi zai kama su ƙirji, akwai wanne gumi zai kai musu har wuya akwai wanne gumi zai masa linzami a bakinsa ga cunkoso ga tsananin zafin rana ga tsananin gigita yinin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni wani yini ne ya al-mar'u min akhi mutum zai guje wa dan uwansa dan uwa din nan uwa ɗaya uba ɗaya ne ko uwa ɗaya ko uba ɗaya ko ƴan uwantaka ce ta addini wa ummihi wa abi ranar da mutum zai guje wa mahaifinsa zai guje wa mahaifiyarsa wa sahibatihi wa bani yinin da mutum zai guje wa matarsa duk irin son da yake mata zai kuma guje wa 'ya'yansa Allah ya ce li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni kowanne mutum a wannan yini al'amarinsa ya ishe shi yinin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku kare kanku daga azabar Allah inna zalzalata sa'ati shay'un azim Allah yace hakika girgiza ta wannan yini na ranar tashin alkiyama al'amari ne mai girma yawma tarawnaha Allah yace wani yini ne da za ku ganshi tazhalu kullum murdi'atin amma arba'at dukkan mai shayarwa za ta shagaltu dangane da abin da take shayarwa wata ba'u kullu za hamlin hamlaha dukkan mai ciki za ta haife abin da yake cikin cikinta wataran nasa sukara Allah yake za ga mutane cikin maye wa mahum bi sukara alhalin ba su sha wani abu da zai sanya su maye ba walakin na azab Allah shadid hakika azabar Allah matsananciya ce to wannan yini da Allah ya sifanta shi a ayoyi masu yawa amma ga wasu mutane bakwai su Allah ya keɓance su zai sanya su a inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai tashi wanda aka fara ambata wanda ya fara shiga wannan garaɓasa wanda ya fara shiga wannan matsayi sai manzon Allah ya ce imamun adilun shugaba wanda yake mai adalci adalci shine sanya kowane abu a inda ya dace matukar Allah ya baka shugabanci kai adalci cikin mulkin ka. to kai ne sahun farko wanda zai fara shiga wannan ni'ima to sai dai gaskiyar magana duk lokacin da aka yi maganar shugaba farkon abin da muke tunawa ana maganar shugaban ƙasa gwamna minista kwamishina sarki hakimi mai unguwa da dagaci eh har mu ma kanmu domin dukkan mutumin Allah ya bashi ko da mulkin gidansa ne shi ma ana buƙatar ya adalci matukar yayi zai samu wannan matsayi wato a samu adalci cikin mulkinsa to shi ma yana daga cikin wanda Allah subhanahu wata'ala zai sanya su a inuwar ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa shabun nasha'a fi ibadatillah saurayi matashi wanda ya rayu cikin biyayya ga Allah wajen bin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne tawaga ta biyu wanda za su samu wannan matsayi sannan wato ma'ana na uku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi da mutumin da zuciyarsa ta ɗanfara tara ta wajen raya masallatai da ibadu da kuma wato raya masallatai wajen tsabtace su da sauransu na hudu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa rajulani tahabba fillahi istama alai wa tafarraqa alai da mutane biyu da suka yi soyayya dan Allah wanne wato ma'ana suka haɗu akan haka kuma har Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara wato ma'ana suka rabu in ma rabuwa ta mutuwa in ma rabuwa wato ma'ana ta canza wuri ko wato ma'ana canza ƙasa sannan na biyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa rajulun da'at humra'atun zatu mansibin wa jamal fa qala inni akhafu Allah da mutumin da wata mace ta yi kiransa akan wato ma'ana yayi zina da ita matan nan ma'abociyar kyau ce ga kuma wato ma'ana tana da matsayi amma yace yana jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yi zina ba tunda mala yazo za mu jero a gurguje sannan wato ma'ana na shida manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu mutumin da ya ba da sadaka sadaka don Allah da ta miƙa hagu bata san an bayar ba sannan na ƙarshe wa rajulun zakar Allah khaliyan fa fadat ainahu mutumin da ya ambaci Allah ko ya tuna Allah shi kadai yana zaune wato ma'ana wannan ya sabbaba ya zubda hawaye to wa'annan sune mutane bakwai da Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya su a inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah ya kamata ku amsa min yan uwa wai irin katafawan Najeriya wai irin gidiyon ɗin Najeriya su ɓata rasulun labai ɗaya wai ana wannan zamun zam ɗaya kai ko shari'ar Allah ‘yan uwanmu ko ku a timɗike Najeriya muka so ‘yan uwa’ hanyar gas kasa ɗaya wai al'umma ɗaya ga talakawa na shan wuya wai tuwon masara sai ka sha wuya muna rabewa kullum wuya riga ɗaya wando ɗai don tsiya kamar mai ciwon ƙasa don tsiya ko shari'ar Allah ‘yan uwanmu ko ko a hautsu na Najeriya. Mu Islam mu kaso ‘yan uwanmu dan shi ne hanyar gaskiya. Sannan ga mulkin danniya, wai sannan ga mulkin danniya, muna kuka fa suna dariya. muna kuka fa suna dariya kai ko su bari haka in sun iya akwai yaki gurɓatacciya Dan uwa na ka tsorace Allah kan haka yi ka zuwa makabarta. Ba a su kwanga jini. Kai dan uwa na ka tsorace Allah kan haka yi ka zuwa makabarta. da zan fara da sunan Allah zan salati ga manzan Allah dan aminati dan ya yayi fama akan mu bi Allah kan akai mu zuwa makabarta ya zo da risala dubi girma na manzan Allah ya buga an bugai an Allah dan uwa ku fito dan Allah mu ɗaukaka la ilaha illallah kan haka ka zuwa makabarta. kai dan uwa kar ka yarda da shirka tunda Allahu bai san shirka shi yayo kayayo umminka shi ya haska ta harkokinka dan uwa na ka ƙyamaci shirka kan aka yi ka zuwa makabarta kai dan uwa na ka tsorata Allah kan aka yi ka zuwa makabarta kai dan uwa na ka zo mu bi hanya kar ka yarda ka kauce hanya ka zo ga hanyar da ba ta baya kar ka yarda a barka a baya ka zo mu dau ka kalmar Allah kan haka ka zuwa makabarta kai dubi girma na manzan Allah dubi martaba ta manzan Allah abadan baya saban Allah komai yake sai da yardar Allah mala'ikan mutuwa ya aleka ya kira shi zuwa makabarta kar ka ta sa ka yi barna ko ko mulki ya sa ka yi barna dubu naira irin karuna dubu mulki irin fir'auna kaga sun gama duk lalatar an kira su zuwa makabarta ai in fa Allah ya so a kira ka sai a sa maka ciwon kanka a tattaro maka diddanginka ana ta sannu kana yin kuka shure shure da wayo Allah bai hana ka zuwa makabarta mala'ikal mauti yau zai tashi zai iso ka kana yin nishi bai bari tun da an aiko shi ya tatsa rai har ya zo ga makoshi yin fitsari da guntun kashi bai hana ka zuwa makabarta ga shi ka yi gida kan titi ga gilashi kai masa fenti ga wani za ya kwana a titi kai da safe ka hau eki ko gidan mai ba ka layi ba ka layi cikin matalauta ai in ka aikata khairi gashi ranki ya ba shi in ku sharri ka kirga gashi da ka kai ne gwanin yin gashi gashi yau kuma ka gama masharrin za a kai ka wajen mahukumta babu wanda zai shigo harkarka babanka baya jin daɗinka babarka ba ta jin daɗinka dukiya daga kai sai ɗanka sai ka sha daɗinka ka more kanka ta gaban mahukunta ka sanya janna ka sanyo boil gobe Filtar, zamiro boil aljihunka naira makil dole wata ranka jin dole wata ranka dingi na boil za a ciccire a ba wa magada da ɗan cana za ka je makabarta ga motar ka sai marsidi ka fi karifin motar audi sai jif da sikilas marsidi kana rangwaji gwanin jin daɗi za ka ga na kudanka ka kiyama ran da ka tsaya gaban mahukumta ana ta zuga ka kai ɗan fafa to fa malan ka gane kure fa ko baka mace ba dole ka tsufa kila ka san misali na fa dan uwa na ka tsorata Allah kan aja ka zuwa makabarta sannin yar baba mai fefalin, lif gashi yau kin sako boyin gobe ko sai ki sai shaddalin bibu ko ki sako bebil randa duk kwanan ki ya kare da dan na zaki je makabarta ga gidanka a babban layi ga mata da motar yayi duniya ga ta juyi juyi ga wani za ya kwana a layi me ka yi wa ilahu ya barka ka tashi baka cikin matalauta kuma kwankaran libulidin gabe ne kyauren gidanka ko rodi ne masu gadin ka gasa a zaune da an kwankwasa a ce wane ne in akas ya shigo fa ya koma ba mu haraka cikin matalauta ana ta kuka a wancan layi kai ku sai ka kake yi kuma kumallo haɗaɗɗen shayi ga wani za ya kwana a layi me ta yi iwa ilahu ya barka ka tashi baka a cikin matalauta